Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai shirin nan na tarbiyyar iyali za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. dan takarar shugabancin kasar faransa mai tsananin kiya da musulunci ya ce zai saka kaidi akan harkokin addini a kasar najeriya kuwa kamfanin nnpc na neman naira triliyan uku domin biyan tallafin mai wani rahoton isra'ila ce kungiyar hezbollah tana ci gaba da kasancewa mai tasiri a kasar labanan tons kuma ga labaran da ke da ke eric zemmour dan takarar shugabancin kasar faransa mai tsananin kiyayya da musulunci da kuma ra'ayin ƙau ya bayyana shirin sa na sanya takunkumi akan musulunci da alamomin addini na musulunci a kasar matukar da ya yi nasara a zaben shugaban kasa mai zuwa tashar aljazira ta bada da rahoton cewa zemor ya wallafa wani bayani a shafinsa na twitter cewa idan ya samu nasara a zaben shugaban kasa wanda za a gudanar kasar faransa zai haranta sanya duk wani tufafi wanda yake dauke da alamun musulunci ciki har da hijabi a wurare da jama'a suke taruwa bugu da ƙari kuma ya alƙawalin haramta ayyukan ƙungiyar musulunci kamar yadda ya bayyana cewa da gaske har da kungiyar 'yan uwa musulmi a baya dai ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta france 24 cewa idan ya zama shugaban kasar faransa zai hana musulman faransan wa 'ya'yansu sunan muhammad ya ji da a cikin hira cewa dokar da zai sanya za ta kawo kaidi akan sunaye da ake raɗawa 'ya'yan musulmi wasu masu fafutuka musulmi a kasar ta faransa dai sun jaddada cewa matuƙar dai ya lashe zaben shugaban ƙasa to da dama daga cikin musulmi za su bar kasar kamfanin mai na najeriya nnpc ya nemi naira tiriliyan uku domin biyan kudin tallafin man fetur na shekara ta 2022 bayan gwamnatin kasar ta fasa janye tallafin mai kamar yadda aka tsara a watan yuni mai zuwa ministar kudi ta najeriya zainab ahmad ce ta bayyana hakan ranar laraba jin kaɗan bayan kammala zaman majalisar zartarwa ta ƙasa da ta kara cewa najeriya na bukatar. karin kudade naira trillion biyu da rabi a cikin kasafin kudinta na shekara ta 2022 da muke ciki domin biyan kudin tallafin yayin da za ta gabatar da bukatar gyaran ga 'yan majalisar tarayya shekara ta 2022 sakamakon karuwar farashin mai a kasuwar duniya zuwa dala 80 kan kowace ganga guda daya yanzu sannan kuma kiyasin nnpc ya nuna cewa ana shan litan mai miliyan 6.5 kullum rana a najeriya hakan zai sa a samu ƙarin naira triliyan uku a shekara ta 2022 in ji ta a cewar ministar gwamnatin tarayya tana kashe kusan naira biliyan 270 a kowane wata wajen biyan tallafin mai a ƙasar ta kuma ƙara cewa yanzu an tanadi biliyan 443 ne kawai a kasafin kudin shekara ta 2022 da muke ciki wanda a da aka tsara cewa za a biya daga janairu zuwa watan yuni kawai majalisar ta duba bukatar kamfanin mai na npc sannan kuma ta umarci ma'aikatar kuɗi da ta fara tattaunawa da 'yan majalisa domin yi wa kasafin kudin kwaskwarima to jama'a masu warka da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a cikin rahoton shekara cibiyar nazarin harkokin tsaro ta cikin gida isra'ila ta yi ishara da matsayi da kuma tasirin kungiyar hezbollah a kasar labanan inda ta bayyana cewa kungiyar ta hezbollah za ta ci gaba da rike wannan matsayi cibiyar yahudawan sahiyuniyan a cikin wani rahoto mai suna dabarun isra'ila na shekarar 2022 wanda ake shiryawa domin yin bita akan manyan kalubale ga gwamnatin isra'ila wanda za ta iya fuskanta a shekara rahoton ya bayyana cewa matsayin hezbollah da tasirinta a labanan yana a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙalubale na wannan shekara ga isra'ila bai ga sanya iran iraki syria labanan palestinu da yaman a matsayin ƙalubale ga gwamnatin yahudawan isra'ila rahoton ya kuma rubuta cewa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan tana ɗaya daga cikin manyan barazana wadda isra'ila take fuskanta a samuwarta rahoton ya ce saboda tasirin ƙungiyar hezbollah ne da kuma matsayinta a labanan wasu a kasar ke kiran sunan gwamnatin taliban inda aka kafa a watan satumba da ya gabata da sunan gwamnatin hezbollah saboda sai da kungiyar ta amince da gwamnatin ne sannan ta samu karbuwa shugaban tawagar masu shiga tsakani na gwamnatin ceto a kasar yaman ya bayyana cewa a daidai dole laraba ba za ta kasance a cikin kwanciyar hankali ko kuma samun tsaro ta hanyar roƙon amurka da ta taimaka mata wajen tabbatar da tsaronta ba shugaban tawagar gwamnatin kasar ta yaman muhammad abdulsalam ya ce ƙananan kasashe mambobi na kawance masu adawa da yaman ciki hada ɗaya daular larabawa na fama da matsaloli waɗanda hakan kasa ba za su iya magance su ba sai sun nemi taimako daga amurka da kuma kasashen turawa ya ƙara da cewa ɗaya daular larabawa ba za ta iya tsayawa da kafafunta ba kawai sai ta nemi taimako daga amurka ko yahudawa akan haka bai kamata ta haifar makanta da matsaloli ba domin kuwa amurka ba za ta iya kare ta ba zadai ta ci gaba da karɓar kuɗaɗe daga wajenta abdulsalam ya ƙara da cewa babban mafita ga daɗe daular larabawa a halin yanzu ita ce ta fice daga cikin ƙawancen da ke ƙaddamar da yaƙi akan al'ummar ƙasar yaman wani shine abin da zai ba ta kwanciyar hankali da kuma bunƙasar harkokin tattalin arzikinta da kuma kasuwancinta ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin da muke dauke da su da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Naftali Bennett ya bayyana shirinsa na ware kuɗi har dalar Amurka biliyan ɗaya domin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahauniya 'yan kaka gida a yankin Julan na ƙasar Siriya da aka mamaye da nufin janyo hankalin Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida dubu ashirin da da za su zauna a yankin zuwa nan da shekara ta dubu da talatin. a zaman da majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin prime minister naftali benat ta gudanar na musamman a matsugunin yahudawan sahiniya 'yan kaka gida na mafu hamad da ke yankin julan na kasar siriya da aka mamaye ta zartar da shirinta na ƙara yawan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankin julan zuwa nan da shekara ta 2030 lamarin da ke karfafa shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na ci gaba da mami yankunan ƙasar siriya da karfin tsiya duk da rashin amincewar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya wannan shiri na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett na gudanar da dubban gine-ginen gidaje domin faɗaɗa matsugunan yahudawan sahauniya 'yan kaka gida a yankin julan na kasar siriya na tsabar kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya tare da jaddada burinsa na janyo yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku domin zaunar da su a yankin na julan yana zuwa ne bayan shirin shirinsa na kara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahauniya 'yan kaka gida a yankin gabar yamma da kogin jordan mallakin falasdinawa da aka mamaye kuma wannan shiri na firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett yana samun cikakken goyon bayan ministan shari'ar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gideon sa'ar mai dauke da aƙidar samar da babbar kasar isra'ila ta hanyar mami yankunan kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya yankin julan da aka fi sani da tuddan jolan yana kudancin kogin yarmukni ne daga arewacin jabal al-sheikh kuma yana makwabtaka da gabashin yankin hauran da shi kuma ke makwabtaka da yankunan da suke gefen birnin damascus fadar mulkin kasar syria kamar yadda yankin julan yake kallon tafkin tibaris kuma yana makwabtaka da babban kwarin holan wanda babban fili ne na kiwo kamar yadda garin anitara shine babba mafi girma a yankin julan wanda ke nisan kilomita hamsin daga yammacin birnin da damascus fadar mulkin kasar ta siriya tarihin gina julan da rayuwar al'umma cikinsa ya samo asali ne tun a zamanin kan'aniyun kuma al'umma ta ci gaba da wanzuwa a yankin har zuwa lokacin da yahudawan sahayuniya suka yi dirar mikiya kan yankin a shekara ta 1967 tare da mamaye shi asalin mazaunan yankin julan zuriyar larabawa ne da suka shahara da kiwon dabbobi a wuraren kiwo na yankin julan da wajensa tun a shekara ta 1878 an san yankin julan da ingantattun gine-gine da kwanciyar hankali a lokacin mulkin usmaniya kuma dubban 'yan kabilar sharkas da ake kira da sakashiyon suka yi hijira zuwa yankin hakanan 'yan kabilar turkiman da yurok baya ga ci gaba da kwararar kabilar larabawa zuwa yankin musamman domin kiwo a farkon rabin karni na ashirin hakanan tun daga shekara ta 1948 yawan jama'ar yankin julan ya karu tare da faɗaɗa a fagen gine-gine musamman bayan zuwan falasɗinawa 'yan gudun hijira zuwa yankin kamar yadda yankin ya zama filin daga sakamakon matakan kalubalantar yahudawan sahiniya 'yan kaka gida A ranar tara ga watan Yunin shekara ta 1967, sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun samu nasarar mami yankin Julan, amma sojojin gwamnatin Siriya sun samu nasarar kwato wani yanki daga yankin Julan da ya kai girman kilomita murabba'i 684 a wani gumurzu da ɓangarorin biyu suka yi a su a watan Oktoban shekara ta 1973. Sai dai sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun sake kwace kwace yankin daga hannun sojojin gwamnatin siriya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da gangan ta ƙi bayyana hakikanin girman yankunan julan da tamami da ya kai girman kashi uku cikin hudu da za a kwatanta da cewa ya kai kilomita murabba'i dubu ɗaya da ɗari takwas kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kokarin canza fasalin yankin da shafe duk wata alamar larabci a yankin musamman kin bayyana yawan adadin larabawan yankin duk da cewa akwai ƙididdigan da ke bayyana cewa larabawan yankin julan da aka mamaye sun kai 138 kafin mamaye yankin da ƙarfi bayan tilastawa al'ummar julan barin muhallinsu a matsayin 'yan gudun hijira waɗanda suka rage ba su wuce 6,369 ba inda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya ta bayyana cewa al'ummar julan sun ɗauki matakin gudun hijira ne bisa raɗin kansu kuma duk da haka a yanzu sun kai mutane 27, da suke rayuwa a ƙauyuka shida na yankin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kori mafi yawan mazauna yankin julan waɗanda suke zaune a ƙauyuka 131 kuma sun mallaki gonakin noma 112 ta hanyar yin lugudan wuta ta sama tsawon kwanaki uku inda bamabamai suka tarwatsa su tare da kashe da dama daga cikinsu sannan bayan kimanin watanni biyu da ƙaddamar da hare-haren wuce gona da irin wasu jama'a sun sake dawowa muhallinsu ƙarƙashin mulkin kama karyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kafa musu wasu tsauraran dokoki na hana zirga-zirga da rashin fitowa daga gidajensu jama'ar da suka nemi mafaka a gonaki a lokacin da jiragen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke lagudan wuta kan gidajensu bayan tsagaita buɗe wuta an hana su dawowa gidajen nasu inda dokar soji ta zo cewa an hana shiga ƙauyuka ɗari da biyar kuma dukkanin yankunan da gonakin jama'a sun zame sansanin soji da aka hana shiga cikinsu sakamakon haka al'ummar julan suka ƙauracewa ƙauyukansu da gonayensu har ila yau haramtacciyar kasar isra'ila ta kafa sansanin soji a yankin julan musamman a yankin sansanin soji da ke jabal al-sheikh yankin da ya kai girman mita 2,223 kamar yadda ta kafa sansanin soji mai karfi a yankin kudancin julan a matsayin barazana ga gwamnatin siriya tun a ranar 14 ga watan yulin shekara ta 1967 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankunan julan da ta mamaye kuma ta fara gine-ginen ne makonni biyar kacal da kawo ƙarshen yakin da bangaren gwamnatin siriya sannan wasu gungun matasan yahudawan sahiyoniya mazauna yankin kibbutz sun kwararo zuwa tsohon sansanin sojin siriya da ke ƙauyen alika kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samar da wani sansanin kiwon garken shanu a yankunan julan masu tsiro sannan a kusa da sansanin aka samar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahuniya 'yan kaka gida da ake kira da marom julan mai dauke da gidaje da yahudawan sahuniya 'yan kaka gida 27 da suke rayuwa a ciki a watan maris na shekara ta 1968 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ba da umarnin soji kan mamaye cibiyoyin samar da ruwa a yankin inda ta kwace mabubbugar ruwa kimanin 100 tare da gina wasu tabkokin ruwa na zamani guda 40 inda take tanada ruwan sama na kusan mita murabba'i miliyan 100 baya ga koramai domin bar ruwa ga lambunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida da suke rayuwa a matsugunan da aka gina musu hakanan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta haƙa wasu manyan rijiyoyi bakwai na zamani don amfani da su wajen janye ruwan kasar yankin julan inda take aikewa da ruwan kashi 30 cikin 100 zuwa haramtacciyar kasar isra'ila kowace shekara har zuwa shekara ta 1972 inda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta tsaurara ikonta kan yankin jula da ta mami ta hanyar dokar soji inda a wannan lokaci aka gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida goma sha biyar sannan a watan oktoban shekara ta 1973 bayan kawo ƙarshen yakin watan oktoba tsakanin kasar masar da haramtacciyar kasar isra'ila gami da cin mai yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kafa wata majalisar yanki mai kula da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiwiniya a yankin julan wannan ita ce farkon majalisa da aka kafa domin samar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiwiniya 'yan kaka gida a yankunan larabawa da aka mamaye a shekara ta 1974 gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki matakin dawowa gwamnatin siriya da wani yankin ƙasarta da ta mamaye da ya kai girman kilomita murabba'i 60 da ya haɗa da birnin kune tara da yankunan garin gami da ƙauyen arrafit ƙarƙashin yarjejeniyar dakatar da batun buɗe wuta a tsakaninsu kamar yadda har zuwa yanzu akwai dokar hana shiga wasu yankunan da suke makwabtaka da yankunan da aka cimma yarjejeniya kansu sai dai da izini na musamman a shekara ta 1976 gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samar da matsugunin yahudawan sahuniya 'yan kaka gida mafi girma a yankin jula mai suna katzrin. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta yi gaban kanta wajen halatta wa kanta yankin julan na kasar siriya da ta mamaye inda a ranar 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi dokar mallaka yankin tuddan julan ga haramtacciyar kasar isra'ila sai dai dokar ta fuskanci mai da martani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya fitar da ƙuduri mai lamba 497 ranar 17 ga watan watan Disamba na wannan shekara yana mai bayyana dokar majalisar dokokin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila kan tuddan Jolan a matsayin batacciya kuma ba ta da halacci a fuskar doka tare da neman majalisar da ta hanzarta janye wannan dokar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tun kuma ga shirin muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum VOA barka da aiki da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma da fatan dukkan al'umma da suke sauraron wannan tasha suna cikin ƙoshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai aski bararaka jihar da magaram kasar Niger a yau zan yi tsokaci ne game da juyin mulkin da aka yi a kasar Burkina Faso gaskiya wannan ya nuna cewa matasan Afirka sun gaji da mulkin mallaka na sabon salo da wanda suka mulki kasashen Afirka suke yi domin yanzu matasa sun gane cewa mulkin mallaka ne ake musu na sabon salo kuma shugabannin ba su sayi abin da ya dace da fatan za su gane kuma za su fahimta mai magana ni ne yakuba mai aski barraka gyara da magarin kasar niger a tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal gannar kebis da najeriya to yau yana son ku bani dama domin in yi kira ga shugabannin al'umma musamman irin shugaban kasa da kuma gwamnonin najeriya da ciyamomi kamata yi a ran kasa ido sosai dangance da shige da fice na yara 'yan makaranta a san yawan waɗanda na shiga a san kuma lokacin da suka tashi mutum suka tashi don muka yi duba da irin wannan abin da ya faru a jihar kano wanda yake malamin makaranta ya garkuwa da yarinya kana daga bisani kuma ya karbi kudin fansa kuma ya kashe wannan yarinya to kaga idan ana binciken kwakwab a san cewa an san adadin yaren da na shiga makaranta an san adadin waɗanda na fita to insha Allah insha Allah ina ga cewa wata hanya ce wadda za a kare rayuwar ɗalibai na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government minister Nigeria assalamu alaikum sashen Hausa radio Iran suna na Lawwa Alhaji Abbali daga Agadez jamhuriyar Niger ra'ayina a yau akan tsaro ne na kasar Mali wannan matakin da kasar Mali ta ɗauka na gayyato 'yan Rasha domin su kama mata yaƙi da 'yan ta'adda to wannan mataki ne mai kyau mataki ne kuma abun a yaba saboda ko ba komai hare-haren da ake kai sun yi dama kwanciyar hankali ta so mu samuwa a kasar mali yana da kyau a ce sauran kasashe ma waɗanda ke cikin tashin hankali sun yi amfani da irin wannan mataki irin na mali saboda samun kwanciyar hankali saboda jami'an tsaron faransa da suka ɗauki shekaru a mali ba abin da suka barkata yanzu waɗanda zowansu ko hata bi ba ai ba kaga hare-haren sun yi dama saboda gaskiya kan kasashen afirka su tsaya kasashen da suka yi musu mulkin mallaka su ci gaba da juya su ina godiya lawan alhaji abbali a gada su jamhuriyar niger tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka sha mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Muhammadu Dan bari cewa na fada mazajen daga Nyamai Nijar. To lalle yau inda za mu yi tsokaki to gwamnan jihar Maradi. Kai ka ce ba a sai da essence ka san kuma cikin kashe ɗari sattin duka da shi suke neman abinci. To yaya kai wani ne mataki ka ɗauka ma matasa da dattijawa masu sai da essence suna samun abin da suka kai ma iyalinsu. Eh wannan mataki ake bai yi ba su kuke mutane su bar ganin koya ga tsadar rayuwa kuma ta zo ko ko mutane su koma ta'addanci ne ka sake ɗaukan mataki sunana muhammad dan barbari shugaba na fara mazajin daga nyamai nijar assalamu alaikum biyu ta sa radio tehran mai magana miji muhammad wanda aka sani da suna mai soja mai adai da ta ta a nan zandar ko likita dutse eh, na a wannan rana shine game da eh, hukumomi shugabanni da suka ce za su hana sai da mai na kan titi kamar a nijar baki daya eh, wannan abun ai ba abu ne wanda ma ya kamata yi shi abu ne sam wanda bai dace ba ya kamata in hanawa za su yi su nema ma mutane sana'ar da za su yi ko kuma su karya shi su mishi sauki yanda talakawa za su iya sayan shi a hannun hukuma kenan ba sai sun zo sun saya a kan titi ba eh, kenan yanzu suka ce za su haka mutane da yawa ne sun sa cikin wani yanayi sun sa cikin halin haƙulayi kuma kasumance mutanen nan su ne suka zo suna farfaganda da su a kansu suka sa aka zaɓe su suna ta wahala da su kenan yanzu kuma abin da za su saka musu kenan da shi kenan kaga an dai haka ne dukkan ma siyasa ba dan goyo bane in kunne ya ji jiki ya tsira na gode biyu ta tsawo radio da yaran mai magana miji muhammad wanda aka san da suna mai soja mai adalci da a anan zandar da magaram likita dutse ya tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na hawu tela kangarawa zandar ina godiya game da dama da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu ni dai zan yi lokaci game da hana mai da aka yi saidawa kusa kan har kusa laito wannan ba komai wani in kaman a tsara me tsari akwai wanda suke daji wani in ka dauka daga zandar ya kai kilo 35 kuma iya da kayan hawa an ce sai a station zai sha a ina ne zai samu dama ya sha mai idan tambayar da nake kenan inda so samu ne in an bude ko ina gurare inda za a sha mai alhamdulillah inda so muke mu ma mu ci gaba kamar yadda kasashe suka ci gaba mu ma muna so kasan mu ta ci gaba amma in babu tsari da za a yi mutane su samu mai kowane lungu kowane sako gaskiya talaka an takura musu amma yanzu aka ce saboda Allah a hamsin da biyar ana shan mai aka ce an maida shi ɗari da dala takwas talaka ina yake da damar da zai samu ɗari da dala takwas ya sha mai saboda Allah da annabi ina muku fatan alkhairi. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu a cimiliyar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya hana zanga-zanga ta lumana da aka a nijar da taron gangami na siyasa da duk wani taro wannan bai kamata ba kuma san sun abin bai dace ba ganin yadda ake ikirarin nijar akwai demokrasiya to demokrasiya ta ba da kowa dama ya yi taron shi a kan doka bai kamata bai a ce an hana to kenan ba dama talaka yi korahi ba dama talaka yi korahi ya kamata a diba zancen nan tunda kowace ƙasa mu taɓa jin an ce an hana zanga-zanga ta lumana ba ko wani taron siyasa bai kamata ba tunda su ma kansu gwamnatocin a taron siyasa suka samu suka ɗare kenan ko ya kamata in eh, duk abin da za a rika adalci na gode ku tashi lafiya ne magana isu ne ma da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya Salamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan agares Jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman wanga e eh, dauke ya wuhi wanda gwamnati yamma masu sawo motoci daga kasashe na ƙetare. To muna son da Allah muna ji hankalin gwamnati tun da yayi wanga eh, aiki shi ba sai ya juyo wajen talakawa motoci wanga ba su talaka suke amfani da su ba motoci wanda talaka suke amfani da su ma su zirga-zirga cikin jihohinmu na Nijar ba wanda ake sawowa ba wanda kai an ce ya sawo mota ai mai kuɗi ne wanda za ta ya so mota daga ƙasa wata ƙasa ya kata wata nahiya ai ko kasan mai hali ne su da mahukumomi na ƙasashen mu na Afirka duk mai ƙari shi ake kara makari ga abin da talaka yake amfani da su a samu mai magani a samu mai kwanciya hankali cikin ƙasa a samu in ba a samu mai aiki yi ba abincin da talaka yake sai same shi da rahusa amma an shiga wani rage motoci wani fito wannan da aikin banza ne dan Allah muna kira da hukumomin Nijar ko mi zai su yi nazari abin da yake kara da talaka shi ake yi radio VOH mai magana alkasum daidai daga nan agares ku tashi lafiya assalamu alaikum voh barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka yara da maganin kasar niger muna matukar godiya kwarai da gaske da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu a yau zan yi tsokaci ne game da harin da aka kai a jihar tawa bayan da shugaban kasa ya kammala ziyarar da ya kai gaskiya wannan abin damuwa ne kuma wannan yana nuna mana cewa akwai sauran 'yan ta'adda a kasashen na sahel da ma kasar mu niger gaba daya kuma ya kamata a ɗauki kwararan matakan tsaro domin a kawo ƙarshen su gabaki daya kuma wannan sojojin na kasashen mu ko na kasar mu ya kamata a yi waje da su kamar mu na kasar mu su kaɗe ma sun isa idan har aka ba su horo aka ba su kayan aiki insha Allah ta'addanci zai kawo zai zo ƙarshe insha amma na kasashen waje bus samun magani na cikin gida a tashi lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ka jihar da magarin kasar niger salamu alaikum gidan radio biyu ta wasa mai magana ta siyo ungotu da magaran a shamfodiyar niger yau ra'ayi shi shine kan hana yan ruwa ruwa da gwamnatin kasar mu niger ta yi sayar da mai akan titi to lalle wannan a ganin mu babban kuskure ne saboda matasa ne suke sana'ar nan kuma ba su da wata sana'a ita ce sana'arsu to an zo an hana su kuma ba ba su wani aikin yin ba yau na yi imani a cikin 'yan sayar da ruwa ruwan nan akwai wanda yana da burebi yana da ba amma aikin gwamnatin ya gagara ya ga da ya zamna banza gwara ya je ya nemi sana'an nan ta ruwa ruwa don ya nemi na rufa shi asiri to yau an wayi gari an ce an hanar da ita to ina ne zai shiga ga iyali ga uwaye kuma ga 'yan uwa kuma alhali shi kuman na kasar mu ya gagari talaka sai lita ɗari da dala takwas to ya kamata da gwamnatin kasar mu nijar ta ta duba ta gani wannan doka da ya kamata a mata gyara a mata kuskure ma na gode gidan radio biyu ta hausa mai magana ta siyo ungotudu da magaram nijar salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana Siraji haruna wanda aka sani da litoro a damagaram jamhuriyar nijar ra'ayina na yau da, dangance da uh, shugabannu na nijar wanda suka ɗauki wani kuduri wanda za su hana ruwa-ruwa a jamhuriyar nijar kuma cikin jihohin nijar ɗin kamar zandar maraɗi difa tawa agaras to gaskiya wannan mun yi da Allah wadda da irin wannan dan saboda su magabata daman basu ba matasa aiki, yi matasan su karan kansu ne suke neman aikin kansu da kansu suke ci yadda kansu da kansu su ci yadda wa'insu daga cikin uwayensu ko kuma tannayinsu kuma yanzu a ce za a tsaye da wannan harkar ruwa ruwa to menene aikin da za su basu ba wani aiki daman da suke basu balantana a ce yanzu kuma kawai kai tsaye a ce a fasa wannan harkar kenan wannan gaskiya mun tar da Allah wadda da irin wannan to dan saboda mu muna daga cikin masu sai da irin wannan isa din to gaskiya mu dai idan aka ce za a nan wannan isansi sai da wannan din gaskiya sai dai a yi ta ta kare ko ta halin kaka ne wallahi sai mun ci da iyalan mu Allah yarda suna na Siraj Haruna wanda aka san da Taurari da Magaram Jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa wabarakatuh wa barakatu sashen hausa na tehran BOH muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar Nijar to gaskiya wannan kudeta da aka yi ta kasar Burkina Faso wannan ta nuna mana kenan shugabannin ƙasashenmu na ECOWAS gaba ɗaya an gaji da su kuma wannan ya kasance izina da shugabannin da su ba ta kai gare su ba ya kasance sun dora kan adalci domin yau sojoji abin su ma ya ishe su ya ishe su yau ya ishe su gobe ga tashi hankali na yana faruwa amma an ki a magance shi domin ƙasa ta zauna lahiya sun yi so shugabanni kullum ana tashi hankali ana taimaka musu da kuɗaɗe suna yin abin da suka ga dama to ya yi kyau wannan mataki ne wanda mai hankali shi yake gane ingishin kwado na gode sashen hausa na bh ku tashi lahiya mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar jan na kira ku daga nan birni mai ku tashi lahiya To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu saurare barkamu da warhaka ko barkamu suka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan harkan gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon biyo da ke nan birnin tehran da ni awal kunya da jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin na kasar Nijar Muhammad Salih Zare da ke birnin Yamai da zama inda zai ci gaba da yi mana bayanin sabon hakoki da littafin Risatul Hukuk na Imam Abidina dan Imam Hussaini alaihi salam da kuma fatan iyalai suna amfana da waɗannan shirye-shirye. Yau malam zai tashi ne akan haƙƙin abokin husuma. Malam muke sauraro. A'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir la'in ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Sayyidina wa Maulana al-Mustafa Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin. Kuma za mu shiga a cikin haƙoƙin abokin husuma. Ina haƙi na talatin da bakwai. Haƙul mudda'a. wanda ya yi ƙaranka shi ma ɗan uwanka ne ɗan adam ɗan uwanka ne na addini wala Allah makwabcinka ne to ka sani yana da haƙƙi a kanka mudda alaika almudda'i alaika wanda shi ya yi ƙaranka yana neman ka biya shi haƙƙinsa to yana da haƙƙi a kanka wanda ya zama wajibi ka kiyaye maulana aliyu zainul abidina imam hussein yake ce mana wajibi ne kasa akwai haƙƙul hasmul mudda'i alaika haƙƙin mai husuma da kai wanda yi ƙaranka yana neman ka biya shi haƙƙinsa to akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyanka ina mai tuna mana cewa za mu samu kanmu a lahira abin nufi muna rayuwa ne a duniya rayuwa fata addini wanda mun yi imani cewa bayan wannan rayuwa za mu koma ga Allah ta'ala kuma Allah zai muna hisabi akan abun da muka aikata a nan duniya Allah nan kuma yana da wuta da aljanna idan mun tafiyar da komai daidai yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara yanda Allah yake so mu rayu haka muka rayu to lalle za mu haɗu da yardar Allah da ni'imar Allah aljanna kenan madawwamiya Allah ya tabbatar da haka an. idan ko ya zama a rayuwarmu ba mu tafiyar da ita yanda Allah ya ce ba mun tafiyar da rayuwarmu ne akan tsarin maguzanci in ma na baturen yamma ko na gabar ko kuma maguzanci irin namu na gargajiya da muka gada wanda ba na addini ba to fa mu sani za mu je lahira akwai hisabi tunda ba mu tafi da rayuwarmu akan addinin Allah ba akan tsarin Allah ba to akwai fishin Allah da azabar wuta madawwamiya wal iyazu billah to wali abin da ya shafi haƙƙi wanda duk abun da ka zalunci wani da shi haƙƙin dan uwanka ko kuma haƙƙin kowaye da ka zo ma Allah da shi to fa wannan haƙƙi tun daga nan duniya ba za ka bar duniya ba sai ka gan shi sai ya zo maka da wata irin sifa yana firgita ka yana baka tsoro don za a koma wata rayuwa ba irin wadda ka sani ba nan rayuwar duniya duk abun da ka aikata ka aikata amma baka ganin shi gashi a matsayin halitta duk abun da ka faɗa ka faɗa sauti ne kawai amma ba za ka ga ya zo maka a matsayin wata halitta ba to amma fa gobe lahira ko in ce maka kafin ma ka bar duniya wajen fitar ranka to duk abin da ka aikata in na alkhairi ne zai zo maka zaka ga alamar sa gashi ya zo maka da wata siffa kyakkyawa da daddaɗan ƙanshi yana faranta maka rai yana ɗibe maka kewa haka bayan fitar ranka ya bi ka halƙabarinka duk zaman da rayuwar kabari da za ka yi komi na tsawon shekaru dubu na wani yana tare da kai ya azabta ka ko ya daɗaɗa maka ya azabta ka in mummuna ne in mai kyau ne kuma ya dadada maka ya faranta maka ya ɗebe maka kewa haka za ka tashi tare da shi tashin kiyama to don haka yana daga cikin haƙuƙa wanda suka rataya a wuyanka kai bawan Allah ka san akwai haƙul muhasmul mudda'i alaika haƙƙin abokin husuma wanda shi ya yi ƙaranka maulana ali zain labidin alayhi salam ce haƙƙinsa ne in kana ma yudda'i alaika haƙ an lantan fasa fi hujjatihi. masu raro kada shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa zalunci ne kan kin amsa abin da aka aro ko aka bada bashi ko jingina da fatan iyalai suna amfana da shirin idan har kasancewa abin da yake ƙararka a kansa gaskiya ne ba shi yake binka baka biya shi ba ko gonarsa ce kake rike da ita ya baka aro tsawon shekaru ko gidansa ne kake zaune cikinsa ya baka aro tsawon shekaru maimakon ka gode masa yau yana bukata abunsa sai ka rufe fuska ka ce a'a kai baka san wannan ba to wannan fa kayi zalunci haƙƙin wanda yake husuma da kai ne abun da yake nasa ne wanda ya ce ka ba shi abinsa ka san tabbat nasa ne to ba husuma za ka yi da shi ba ba jayayya za ka yi da shi ba ba karya tashi za ka yi ba a'a sai ka masa godiya wane na gode Allah ya saka da alkhairi gonan nan taka ce ko gonan nan taku ce babanku ya bani ita aro na amfana da ita na gode Allah ya ji kan baban Allah ya ji kan ma'aifa Allah ya saka da alkhairi na gode na gode na gode ka gama a nan ka zama kai da kanka ne kake tabbatar da kai baka da gaskiya ko kuma a abun nan lalle nasu ne ka zama kai ne alkali a kanka kai ne shaida a kan lalle al'amarin na haka yake ba sai an wahala da kawo wasu shaidu ba ba sai ka wahal da alkali ba haka ya kamata kai haka ne wajibi haƙƙin wanda ya nemi abinsa a ka. kuma kasan lalle nashi ne to ka futar da shi daga ɓata lokaci babu jayayya wana na san al'amarin na kai abun nan naka ne ko na san abun nan naku ne na gode amfanin da na yi da shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci wala Allah ta nan masu ce sun yafe maka ka ci gaba da amfani da shi amma ka san tabbat abin nan ba naka ba ne ka tsaya kai ba. bai halatta ba ko shekara nawa aka ɗauka saboda mu a nan muna da wani tsari na zalunci na waguzanci wanda ake cewa wai duk wanda ya daɗe akan abu ya zama nashi wai duk wanda ya kai shekara kaza akan wani abu to ya zama nashi wannan ba tsarin addini ba ne wannan maguzanci ne wannan zalunci ne ko shekara dubu kai yi rike da abin da ba naka ba ba naka ba ne ba zai taɓa zama naka ba har ma kaga ya'ya suna tunkoro suna hunkoro suna kumfan baki su sun shaida cewa su dai tun taso sun ga su a nan wurin to ganin ku a wannan wurin shi yasa ya zama naku la abin da ba naka ba ba naka ba ne abun wani ba zai taɓa zama naka ba ko an bar maka shi gobe lahira akwai azaba tabbat Allah zai azabta ka akan wannan dukiya ce gona ce gida ne kuma me abinda ba naka ba zai taba zama naka ba idan ya sama wannan idan ya tabbata abinda yake nema gare ka gaskiya ne to abin za ka yi kenan amma idan ya zama abin da yake nema gare ka ƙarya yake yana ƙara ka neman ka abin da ba haka ba to yanzu abin da za ka yi sai ka maida masa magana a wajen warware ƙaryarsa amma a cikin tausasawa tausasawa ka tuna masa da girman Allah ka tuna masa da cewa fa shi mai addini ne bai kamata ya yi ƙarya ba ka tuna masa bayan wannan rayuwa ta duniya za a koma lahira don Allah wani ban yi zaton kamar za ka zo ka faɗi abin da ba shi kenan ba ina so kai da bakin ka ka faɗi gaskiyar lamarin nan don Allah wane a haka za ka bi har ka warware maganarsa ta ƙarya da ya kawo ba zagi za ka shirma masa ba ba bakar magana ba ba ba dai abin da bai kamata ba saboda wani lokaci mummunan magana tana sabbaba zuciya ta ƙara hawa ta ƙara ƙonuwa shi dan ya tafi da ita har a je a aikata abin da ba shi kenan ba wala hawla wala quwwata illa billah anan zamu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin to gashi yau ma malam ya fara bude sabon kundi kamar yadda ya saba dai kuma lokacin namu ya fara hararin mu a maimakon sashen hausa na rediyon biyohashi da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam salale zare da ke birnin yamai ta ƙasar niger da wannan lokaci da ya bayar allah ya saka ya kada ƙarfin jiki ni kuma awar kunya da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu ga shirinmu na ƙarshe shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin bita a kan su da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin na yau da allah dai zai dubi ne akan jun mulkin da sojoji suka yi a kasar burkina faso da kuma yadda ake kallon tasirin haka a kasar da ma kasashe da suke makwabtaka da ita da fatan masaurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. hamɓarar da shugaba kabore na ƙasar burkina faso shine juyin mulki na hudu a afirka ta yamma a cikin watanni goma sha bakwai da suka gabata ita kuwa kasar mali ta fuskanci juyin mulki ne har sau biyu a cikin wannan lokaci saboda zargin da ake yi na cewa gwamnatin kasar ta kasa kawo ƙarshen yaƙi da masu ikirarin jihadi waɗanda suka addabi kasar a kasar burkina faso ma sauke kabore ya biyo bayan zargin da wasu sojoji suka yi cewa gwamnatinsa ba ta ba su goyon bayan da ya kamata wajen yaƙi da 'yan bindiga masu ikirarin jihadi waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar alƙaida da kuma islamic state a ranar lahadi an samu rahotanni na yin bore a barkokin soja da dama a babban birnin kasar wagadugu da kuma wasu manyan birane na kasar rikicin ya biyo bayan watanni da aka shafe ne ana yi wa gwamnatin kasar bore da zammar neman shugaban kasa ya sauka daga mulki rikicin 'yan bindigar wanda ya fara a shekara ta 2015 ya kashe akalla mutane 2000 sannan kuma ya raba miliyan ɗaya da rabi da gidajensu a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya kazalika kuma rufe makarantu a sassa daban-daban na kasar saboda lamarin yana da haɗari ga ɗalibai an yanke ƙauna akan shugaban ƙasar ne jim kaɗan bayan an kai hari akan garin salhan wanda ke arewacin ƙasar a watan yuni shekara ta 2021 fiye da mutane 100 ne dai suka mutu a harin hakan kuma an zargi 'yan bindiga waɗanda suka tsallako daga kasar mali da aiwatar da harin harin ya jawo zanga-zanga a faɗin ƙasar burkina faso lamarin da ya sanya shugaba kabore ewa gwamnatin sagaran bawul inda ya naɗa kansa a matsayin ministan tsaro na ƙasar ta burkina faso hakanan kuma wani harin da aka kai kan sansanin soja na inata a watan nomar shekara ta 2021 ya ƙara ta'azzar kwashen al'umma a kan gwamnatinsa jami'an tsaro fiye da hamsin ne dai aka kashe daga baya kuma an samu rahoton cewa dakarun sansanin sun nemi a kawo masu ɗauki da kuma kayan abinci da kuma kayan aiki sati biyu kafin wannan lokaci amma babu labari shugaban ya kori dukkanin ministocinsa sannan kuma ya naɗa sabon firaminista da kuma ministan tsaro yadda ake shirin tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa duk da matsalolin tsaro da na siyasa da ake fama da su a afirka ta yamma burkina faso ba ta daga cikin kasashen da suke fuskantar irin wannan matsaloli na tsaro a baya musamman ma na masu da'awar jihadi har zuwa goron da aka yi a shekara ta 2014 wanda ya haddasa kifar da gwamnatin blaise compaore shugaban da ya fi kowa jimawa akan mulki a kasar burkina faso wani yankurin juyin mulki wanda aka yi a shekara ta 2015 ya raba kan sojoji sosai an zaɓi mr kabore a wannan shekara da zammar cewa zai iya haɗa kan ƙasar sai dai kuma 'yan bindiga daga mali inda masu ikirarin jihadi suka yi nasarar kwace fafutukar ballewa a shekara ta 2012 sun kai hari a babban birnin kasar a lokacin da mr kabore ke shirin hawa mulki 'yan bindigar sun yi amfani da damar da suka samu ta karancin kayan aiki na jami'an tsaro wajen kai hare-hare a kan iyaka sannan kuma suka kafa kansu a cikin waɗannan yankuna masu jihadi dai sun haddasa husuma tsakanin musulmi da kiristoci waɗanda suka jima suna zaune lafiya a ƙasar burkina faso ba tare da wata matsala a tsakaninsu ba kazalika sun yi amfani da irin halin kuncin rayuwa da mutane suke ciki na rashin tallafin gwamnati a shekara ta 2020 mutanen da suka tsere daga gidajensu ba su samu damar jefa ƙuri'unsu ba a zaɓen shugaban ƙasa wanda mr kabore ya yi nasara da kashi 58 cikin 100 a wa'adin mulki na biyu an yi ta samun fargaba cewa wani sabon tsari na shirin faruwa abubuwa waɗanda suka faru kafin jin mulki sun yi kama da waɗanda suka faru a ƙasar mali kafin hamɓarar da gwamnati a watan agustan shekara ta 2020 mutane sun fara zanga-zanga ne bayan har-haren da aka dinga kaiwa akan sojoji da mutanen gari abin da ya sanya 'yan ƙasar suka yanke ƙauna da gwamnatin mali ta marigayi ibrahim bubakar keta sai da kuma yayin da 'yan kasar ta mali suka goyi bayan jin mulki in burkina faso za su kasance cikin ɗarɗar saboda kar abin da yake faruwa ya ci gaba da faruwa a ƙarƙashin mulkin soja dukkan ƙasashen da sun kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na faransa kuma ƙasar ta ci gaba da ƙawancen soja da na tattalin arziki masu girma a ƙasashen har bayan da suka samu 'yancin kansu kamar dai da lamarin yake a mali sojojin burkina faso sun dogara tallafin faransa ne wanda take basu wanda tura sojoji 5,100 a yankin a wani shiri wanda ta kira operation barkhane an kaddamar da shirin ne a lokacin da faransa ta tura sojoji su dakatar da masu ikirarin jihadi shiga babban birnin mali ba mako a shekara ta 2013 sai dai 'yan kasa sun fara dawowa daga rikiyar faransa bayan abubuwa da dama da suka faru da kuma yadda lamura suke ta ƙara taɓarɓarewa a watan disambar shekara ta 2021 wasu mazauna ƙauye sun tare wasu dakarun faransa a hanya wanda suke kaiwa sojojin burkina faso kaya suna masu zargin dakarun na faransa da haɗa baki da masu ikirarin jihadi an ci gaba da kora faransa daga yankin na sahel sakamakon hatsaniya tsakaninta da mali abin da ya sa faransa ta janye kusan rabin sojojinta 'yan bindigar ka iya yin amfani da gibin da aka samu yayin da rikicin siyasar da yake ci yake cinyewa ka iya haifar da rashin yin aiki tare a tsakanin sojojin haɗin gwiwa na g5 sahel wanda ya kunshi dakarun mali da nijar burkina faso chadi da kuma murtaniya a lokacin da mali ke neman taimakon rasha domin magance matsalar tsaro makwabtanta na sahel kamar burkina faso ba sa goyon bayan wannan shiri ko kaɗan juyin mulki a burkina faso dai ya nuna cewa waɗanda suka jagorance shi ba su tsoron matakan da ƙungiyar ecowas ka iya ɗauka a kansu takunkuman da aka saka wa mali da gini wannan bai hana sojoji ci gaba da aiwatar da juyin mulki ba shi ma shugaba muhammad bazum na jamhuriyar niger ya fara mulki a cikin fargaba a shekara ta 2021 a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar kafin rantsar da shi ya sha suka rikicin siyasar da ke faruwa a makwabciyar jamhuriyar Nijar wato Mali da kuma tasirin da hakan zai iya yi akan dakarunsu a yaƙi da ake yi da masu ikirarin jihadi shugaban na yunkurin kaucewa duk wani fargaba wanda za a nuna game da harkokin tsaro ta hanyar ziyartar dakaru a fagen fama wanda ya sa ake ganin suna aiki tashin hankalin da ke faruwa a mali da burkina faso na kokarin shafar makwabciyarsu wato ivory coast inda aka samu hare-hare na masu ikirarin jihadi a yankunan kasar tun daga watan yuni shekara ta 2020 da ake kaiwa a kan jami'an tsaron kasar a halin yanzu dai kallo ya koma ga sojojin kasar burkina faso domin ganin kamun ludayinsu bayan hamɓarar da shugaba kabore da kuma irin rawar da za su iya takawa musamman a bangaren aikin tabbatar da tsaro wanda shine ya fi cima jama'ar kasar to a ƙwarya. to jama'a masu har lokacin da muke da shi da suke ma'anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amma don kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da za mu karkare sai Allah kai mu can an jima da ranar za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya